assalamu alaikum yau za a ga yana bidiyo da kuɗi a hannuna um, wannan bidiyon naka ne alhaji nura nitel cikin girmamawa ina maka fatan alkhairi ina kuma addu'an allah ya ƙara lafiya jama'a suna na aminu jeta yau kwana biyu ina zaune nura nitel ya kira ni muka gaisa ya ce min aminu na san ka ga bidiyon wata baiwa allah da yake ta trending wacce matan wani soja ne da aka kulle tsawon shekara shida ana neman a mata ba a mata adalci ba na ce na gani gaskiya ne ya ce to da Allah matsayin mu ne yan uwa musulmai mun yi magana da bula mabukarti da wayansu mutane muna so mu taimaka wa matan nan mu sa dan tara mata kuɗi sakamakon duk wanda ya ga abin nata abin a tausaya mata ne ta yadda za ta taimaki kanta ko da abinci ne su siya da wasu abubuwa idan ma abin ya kai yadda ake so muna iya siya musu ko da gida ne idan shi ordinary president ya yi kokari aka saki mijinta to mu kuma sai mu taimaka musu da wannan kudin ta wani bangare maganar da na mai na farko na ce oga walla ba na goyon bayan yi wannan abun ya ce saboda me na ce saboda irin problem din da ake fesin muna iya yin wannan abin ya zama mana matsala alhaji nura natal ya sani na gaya mai bula mu bukartu mun yi waya da shi sai da na gaya mai irin wannan kalubalen wa'annan mutum biyun shaidu ne da su ne waya kuma su suka kira ni suka ce a'a me dama da aikin alkhairi sai ka sun challenge da kalubale na ce musu to shikenan kun matsa ne amma in ba haka ba ni ba zan ba na ga bidiyon amma ban taba tunanin in yi haka ba sakamakon irin matsalar da muke fesi to amma kafin mu kun yi magana da ita ni ba zan ba zan yadda mu yi amfani da account ina ba a yi magana da matan nan kuma ni da ita ba aka tura mun nan wata yar ta ce muka yi magana da yar uwar ta ce to bari ta haɗa mu da ita ta tura mun nan matan nan na yi waya da ita idan ban yi waya da ita ba Allah ya tsine mu albarka ni na fara cewa a duk inda take ta buya saboda za a iya neman ta akan maganar tafi da ta yi muka yi maganganu sosai ni da ita kuma duk maganar da muka yi da ita ina da rikodin a waya na na yi hakan ne saboda evidence na san halin rayuwa wanda ka je taimaka shi zai fara zama maka matsala bayan mun gama waya da ita na kira su nuna na na ce musu eh mun yi magana da ita an gama komai da komai kaza kaza suka ce su ma sun yi magana suka dauki akan number organization din mu suka zo ɗora alhamdulillah mutane suka yi iya kokarin suka fara taimakawa saboda halin da aga tana ciki an tausaya mata da safe jiya sai na ordinary president ya yi bidiyo yana cewa su basu ce a taimake ta ba wasu na amfani da sunanta suna neman kuɗi da sauransu ya yi maganganu sosai marasa daɗi kuma akan mu yake alhamdulillah na samu na yi magana da shi yana program na bayyana mai yadda aka yi ya appreciate muka yi magana cikin mutunci da mutuntawa na ji daɗin yadda ya karɓe ni da yadda muka yi magana kuma ya fahimci ga yadda aka yi ga kuma wanda suka samu kuma ba sun yi da mummunan niyya bane sun yi ne don su taimaki wannan baiwa Allah an gama magana na yin tunanin magana ta wuce sai ga bidiyo nashi da yamma yayi hira da wasu 'yan jarida suna yana tambayan suna tambaye shi yana cewa ya yi magana da matan nan ta ce ƙarya ne ba ta yi waya da mu ba to da farko idan kuna so ku kama mu yi waya da mu ba abin da ya kamata ku yi na farko matsayin ku na masu ilimi sai ku ce mu ba ku namban wayar da muka yi wayar da ita ko kuma ku tsiye mu ku ce mu haɗa conference ko kuma matsayin ka na wanda kake taimakon ta na tabbata kana da namban wayar ta sai ka ce in baka namban da na ce na yi waya ka duba namban da kake da shi ne ko kuma ƙarya nake wani namba zan baka to amma duk ba a yi haka ba saboda ba gaskiyar ake so ba kawai so ake a dan taba mutuncinka ko kuma kawai mutum na neman wani credit yana ganin kamar ka shiga sabga shi ko kuma wani mai mai can dai wannan matsalar ku ce to alhamdulillah latin nuna na kamar yadda kasa ni an stopin wannan abin ga ga kuɗi naira dubu dari shida da dubu arba'in da daya. kuɗin da aka tura saboda wannan baiwa allah gashi na ciro abin da za a yi da kuɗin nan shine za mu nemi matan nan duk inda take mu haɗe da ita mu bata kudin ta kuma sai mun yi bidiyo duniya ta ga mun bata in ba haka ba kuma shi ordinary president zan neme shi ya kira mu mu zo studiyon shi mu bada da kuɗin a idan duniya kowa ya gani a san mun bayar alhamdulillahi da farko duk wanda suka taimaka Allah ya saka musu da alkhairi muna muku godiya da fatan alkhairi duk uban da kaga ya kafe mu ya zage mu a cikin wannan sabgar na rantsa da Allah naira biyar bai iya bayarwa dama tsinanne ne sai dai ya ci bashin data ya ci mutuncin mutane to Allah ya saka da alkhairi masu zagi ku ci gaba da kaftawa wallahi kuka daina zagin mu baya zami inda cuta muka sa gaba tuntuni da mun yi kasa dan ba irin bibiyan mu da sharrin da ba a yi an kasa kamu mu to Allah ya sa mu dace alajin na talga wannan kudin na ciro na baiwa Allah na insha Allah muna godiya zagi amma yanzu ne za a ji gaskiyar magana to alhamdulillahi yau na sha zagi amma yanzu ne za a ji gaskiyar magana na cewa wannan baiwa Allah da ta fito take ikirarin ba mu yi waya da ita ba ta ce a taimake ta ba an yi wayan nan ko ba a yi ba jama'a tsaya mana adalci da Allah ina so ku saurari wannan bidiyon da zan saka daga farko har ƙarshe kafin ku yanke mun hukuncin da za ku yanke mun bismillah alaikum. Awo alaikum salam. So, na kira ki kina ta danna busy kaman kina wani aiki. Ba danna busy nake ba waya nake yi da ina aikin babu zan iya ɗaga ta ba waya nake sai in ta danna ma bizi. Um, ni ne na kira ki shekaran jiya na gabatar miki da kaina ni ne Aminu Jetan na samu lambar ki a wajen yar uwarki Aisha ta ba mu lambar ki kamar yadda na yi magana da ke na ce an ce za a nemi taimako da sunanki amma na ce ba zan yi ba a bani nan baki sai na yi waya da ke saboda kar ki ga abin a titi ana yi baki sani ba kina da damar da zaki ce komai muka yi magana da ke na baki shawari na ce duk inda kike kina da damar ki dinga ɓuya saboda halin rayuwa da sauransu an yi haka to kai hakuri a nan da kai wannan maganar har ga Allah ba da ni kai magana ba har ga Allah wallahi wallahi wallahi kaji uku kenan ko wallahi ba da ni kai magana ba dan ba zan maka karya ba saboda idan ka gani ni da na yi magana da kai ko me zai faru zan gaya amma har ga Allah ban yi waya da kai ba an ce wai ni na yi magana da kai mm. wai har ni na ce maka wai ka ce min wai za a haɗa min contribution mm. na kuɗi wai na ce maka kuma eh, na ce wallahi ban yi haka da kai ba dan ban yi haka eh, wallahi ka wallahi ɗaya ko ban yi haka da kai ina ji gaskiya na gode sosai kuma ni na san ba za ki yi ƙarya ba saboda duk wanda ya gani ya san ki kama da mai ƙarya alhamdulillah kuma me ya zama ƙarya riba ke zai mu hajiya to sai ki wannan dan yi magana ayi hakuri yawa to na yi shiru ranar da Allah wace ce ta dauki waya ki har amsa mana cewa ni har da Allah a ranar hmm. dan a ranar da aka alsa wayan da hmm. ina mai tabbatar যাচ্ছি ka zo hmm. gurin ordinary Ahmad Isa eh, abinda kowa nake ce mai kenan duk dai ka waya da ni eh, ina zuwa kakki kake damu na fahimce ki wallahi ai amma tambaya ɗaya ni na so ki dan taimaka mu, saboda wani dalili dan Allah za ki iya tuna wace ce ta dauki wayarki ta yi magana a madadinki kuma ta lambar wayarki wanda an ɗaga waya ba zan ce maka ga wane da wane ba saboda guri ne ba ni kaɗai ba saboda muna da yawa ba ni kaɗai ba ce a gurin kuma dukkan mu mun kawo tafi to ranar tension ya kama ni. Hmm? Kin san wani abu? A'a ban sani. Kin san dai an ce za a taimake ki ne kamar yadda na ce miki ba ni na ce zan yi ba ni sa na aka yi aka ce in yi na ce ba zan yi ba sai na yi magana da ke saboda gudun abin da ya Malam ina zaune ina ji. Karki damu yanzu kin tabbatar min waya dai waya ki ce amma ba ke ta yi magana da ni ba kuma baki san wace ce ta dauki waya ki ta yi magana a madadin ki ba. Ni yanzu ka yi haƙuri da duk da an ce ni da har ga Allah ma idan da na ji muryar kama na ji sunanka da mm. ka gaya min kai ni da ba zan taɓa ansa wayarka ba amma saboda gaskiya ita ɗaya ce. Eh. amma ni abin da ban ji daɗi ba yar uwata a matsayin na wanda zan taimake ki ya kamata ki ce mun wanta ce ta ɗauki waya ta ta yi magana a ba ka yi hakuri harka kake yi ta midiya eh. ni kuma wannan gurin da muka zo duk haka mun zo ne a taimake mu eh. amma kazan wani da wani ya ɗaga waya ka gani ma ban so mata adalci ba hmm, saboda ni adalci ta zo nema a gurin nan hmm. to kaga daɗi ba to ka yi taimako ko ya amma wallahi ka san Allah ɗaya mm. wallahi yadda ka nuna kana tsora ka taya min wani nawa saboda mai duk wanda ya ce yana son ka san da kake neman bukata wallahi ya taya maka kowa a duniya. Gaskiya ne. ƙarshe an tara kuɗi dubu ɗari shida da dubu arba'in da ɗaya kuma da sunan ki aka tara ba ki buƙatar su ko kuma za ki tura akan mu tura miki. Yanzu ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri so uku ko. Hmm. Akwai ran da zan yi magana za ka je. Har hmm. da aka bani can ko kuma lokaci idan ya yi mijina nake son fito. Hmm, idan mijina ya fito. Wallah ina son kowa ya taimaka min saboda ina buƙatar taimako. Amma kai son wallah ina son mijina ka tara Allah ya fito da shi taimaka muku fa ba an yanzu ni a tunani na masoya na an to alhamdulillah idan za mu zama masu adalci kar ka yi la'akari da baka so na haka kawai ka ji baka so na adalci a wannan magana da farko kafin in sharhi akan maganar ta shi wannan bawan Allah da yake nema sai ya tozarta mu ordinary president bari mu gaya maka idan adali ne kai adalci za ka yi a lokacin da na yi waya da kai na ce maka matan nan sai da muka nemi izinin ta ta kuma amsa mana idan gaskiya kake so da adalci ba munafurci ba abu ɗaya kamata ka yi sai ka fara tambaya na ya aka yi na samu namban nata ai kai ta kawo kes kana da nambar wayar ta tura min nambar wayar da ka ce ka yi magana da mai nambar ba haka ba kira matan nan ka ajiye ta ka karɓi wayar ta ka ajiye wayan a gaban ka ka ce min amiri kira nambar wayar da ka ce ka kira ka yi magana da wannan mutum nan idan na tashi na kira sai ya zama ƙarya nake wata ce za a ga ta waya ko kuma cikin nambar wayar ta zai shiga ka kira ni mun yi magana na gaya maka ga yadda aka yi ka ce a tafa wa Aminu Jetan cikin girmamawa da mutuntawa na ji daɗi yadda muka yi da kai na ɗauka magana ta wuce kawai sai naga bidiyon ka kana cewa wai ka je something like wasu irin maganganu na cin mutunci ya tozarci idan da gaskiya kake so kana so ka gane mun yi waya da matan nan ba mu yi ba cin zarafinta muka yi so muke mu nemi kuɗi da ita abin da ya kamata ka yi wayarta za ka fara karɓa ka duba a matsayinka na wanda kake da lamba na na kira ka ka duba akwai miss call dina a wayar ta ko babu ka shiga call history ka duba minti nawa ne ina wayar ita ko babu amma da ke ba gaskiya bane dama kai ma kana da naka interest din ko kuma a'a baka so wani ya samu credit din ya taimake ta taimako dan Allah ake ba wanda ya isa ya ce ba zai hana mu mu taimaki wani ba ba wanda ya isa ya ce zai hana mu taimakon wani ba kai ka haife ta ba ba ka da garanta ta ba ta da garanka ka hasali ban san ta ba banda alaka da ita bidiyon da ta yi take kuka ban ma taba zama na kalli bidiyon full ba aka kira ni aka ce in taimaka na ce ba zan ba sai na yi waya ta aka ban nambar ta na kira ta muka yi waya da ita ka mata barazanar cewa idan ta amsa cewa ta yi waya da mu zaka janye hannunka a kes din ta fito gidan rediyon ka tana kuka gidan tv tana ba ta yi waya da mu ba shine na kira ta a waya da namba na na kira ta dinga danna min busy sai na kira ta da wani namba shine ta dauka ka ji irin mangan da take saboda rainin wayo wai waya ta ne muka yi waya da wayan amma wata ce dauka wace ce wai ba za ta faɗa ba saboda ba za ta tona ma ta dauki wayar ta asiri ba amma wayar ta ne kan kure yana mana wayo Kan kure yana mana wayo duk abin da muke saboda mun san muna da munafukai da tsinannu da ke bibiyan mu su kamo sharrin mu sai yasa duk abin da rami yi mukan yi shi akan tsari duk mai hankalin ya ji magana da matan nan ya san ƙarya take ta yi waya da mu ta ce wai wayar ta ce amma wata ce ta ɗauka lokacin an bi ta waye za ta ɗauki wayar ki ta bada umarni a ki yanzu ma na ga rainin wayo ne na bidiyon da ta saka las take buɗan baki take gaya mutane wai ita ba ta yi waya da mu ba tana kuka a studio saboda mu za a gaya wa fim mu za a gaya wa acting to ba wanda ya sai ana fitowa mu kare kanmu mu yanzu muka fara magana ƙarya ne mun yi waya da ita idan ta ce ƙarya ne a zo a zauna da mu a je kamfanin MTN a duba ko kuma a ɗauki wayarta in mata goge nan mu a shiga call history za a gani mu ba dabbobi bane in kai kana aiki da jahilci to assalamu alaikum yau za a gani na bidiyo da kudi a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu mai magana na ku ibrahim sina na ta karshe wato zamani ya zo karshe magana ta gaskiya magana ta gaskiya malamai ko kuma in ce wasu malamai kun shigo hurumin da dole ma a ringa muku zagi irin na takanci sakamakon san duniya da ya bebe idanunku yanzu wannan malamin shekai hayajin Gireke, yanzu maganganun da ya fito yana faɗa dan allah dan annabi da sunan malanta ku kuma na gabansa kuna nan da ya faɗa sai ku ce Allahu akbar bayan ba magana Allah yake faɗa ba magana son zuciyarsa yake faɗa akan tunubu yanzu dan Allah dan annabi yanzu malam baka ji kunya ba wannan magana da ka faɗa ta ƙarin kuɗin man nan wai shugaban ƙasa tunubu bai sani ba wai masu ƙin musulun musulun ne suka ƙirƙiri wannan abin malam wace irin makauniyar soyayya kake wani irin kuɗi aka baka ne da za ka fito ka ƙi yan uwanka ka ƙi ƙasarka ka ringa faɗan abin da ba haka ba ne to malam ka sani shawara ce ka shigo fagen siyasa ka shigo hurumin siyasa duk abin da ka ji da duk abin da ka gani to ka kame da martani domin duk ɗan siyasa ya gaji cin mutunci ya gaji zagi ya gaji wulakanci to kai ma ka shigo wannan bangaren malam ta bakin Profesa Ibrahim Makari ya ce in dai za ka yi harkar siyasa to ka cire hulan malinta ka aji ka shigo a yi da kai to wannan maganganu da kake yi ka daina mu ka daina rena mana hankali kana shigo da shi a cikin addini dan musulun musulun tiket ba ni na faɗa daman na ƙara faɗa babu wani wanda zai ƙara zo mana da musulun musulun tiket ni na ga muku ma ni peter obi zan yi kuma ni musulmi ne amma magana gaskiya malam ka zo da son zuciya a zuciyarka sannan duk zagin da zaka gani da cin mutuncin da zaka yi kai shuru bakinka ne ya jama wannan wani irin renin hankali ne da renin wayo ka fito kana adiresin ɗin 'yan najeriya kana gaya musu kuma musulmai kana gaya musu wai karin kudin mai wai sai da shugaban ƙasa je kasar waje ake kara kudin mai haba da Allah wannan wani irin jahilci ne idan baka san abu mu malam kakai maganarsa yanzu wannan maganar da ka faɗa in ka ga zubin ma da kima da ta yi ni don wallahi tallahi na sauke ka daga bangaren malanta na aje ka a bangaren siyasa yadda zan mu dan siyasa magana haka zan ma domin na fuskanci san zuciyarka karara yake fitowa to mu ma za mu fuskanci adawar da muke wa 'yan siyasa haka za mu fito karara mai ma haba da Allah haba mana ka tuna mana kana da ka kwana tsoho ne ba kai kwana nawa ya rage ma da har za ka fito kana irin wannan maganganun wannan bai dace ba kwana nawa ya rage ma a shekarun naka a ce yanzu kana da irin budurwar zuciya irin wannan kana faɗan maganar da ba haka take ba ko kuma na gabansa kuna Allahu akbar bayan ba magana Allah ya faɗa ba ba saƙon Allah ya isan mana ba amma kuna Allahu akbar me za a ce mai Allahu akbar yadda ya yi za a ce mai Allahu akbar ko ko a'a wace magana ya yi da za a ce mai Allahu akbar to gaskiya malam malam ne ire-ire na suna da yawa musulmai da wanda kimar ka ta zubi a gaban su wallahi muna cikin wannan danyen hali muna cikin wannan mummunan hali ka fito kana nuna ba haka ba ne? wai masu kin musulun to a muna da to ai mu ni ba musulun musulun tiket ba idan kiristan kiristan tiket za a yi wallahi tallahi ni na ba na ba wannan musulun musulun ticket din in yaso sai kai sai ka kai mu wuta Da mun kace duk wanda bai ba dan wani musulmi ne dan wata ne ai mu wanda daina shan mu da wani musulun musulun ticket babu shi babu wani musulun musulun ticket abinci an zama gwal din zami musulun musulun ticket fetur ya tafi dubu ɗaya da wani abu daga kan ɗari da sittin babu kunya babu tsoron Allah an ƙara wajen dubu ɗaya kai sannan ka zo kana kama wani magana wai musulun musulun tiket wai saboda bola tinubu muna kin mu ne muke kin musulun musulun tiket din saboda ba abin da zai kara mana sai kwakwa da wahala billahi allazi yau ko fetur naira biyu ya dawo naira biyu dai ko to zaɓe mai zuwa wallahi ba zan yi musulun musulun tiket ba domin na san yaudara ce yau su sako da fetur na san yaudara ce suna hawa sakan tenuwa wallahi sai sun ninka mana sai mun koma sayan fetur dubu biyar duk lita daya ina zai sa kansa ka je maiduguri ka gani ruwa ya yi ambaliya ko ina a cikin ƙasar maiduguri ba wanda yake kula federal goma ba ta damu da su ba a sace yan uwanmu a kashe yan uwanmu federal goma ba ta damu ba amma malami kamar ka ka fito kana magana wai wai masu kin musulunci musulun tike su suka ƙara kuɗin fetur to to kamfen ɗin wannan magana ta kama ba ta yi ba mu idan kana faɗa dan mu yadda ne to mu mun sani malam baka san gwamnati ba baka san gwamnati ba kar ka ɗauki side irin na wannan mawakin ranara ka san ranara ne idan kana zagin sa akan abu to yake daɗa yin yake daɗa yin abu dan ya tusa ma haushi kai ba yaro bane malam kai ba yaro bane da zaka ringa yin irin abu dan an faɗi magana ka daɗa wani shaɓo magana dan talaka su daɗa jin haushi ko ta yi ma daɗi ko ka ta wannan kuskure ne ko rarara ba zai faɗi wannan magana ba domin shi rarara da kake ganinsa ya fi ka sanin ma gwamnatin amma ba zai fito ya faɗi wannan magana ba ka ce wai an ƙara kuɗin fetur a najeriya ƙara kuɗin fetur wai babu sanin shugaban ƙasa saboda ƙin gaskiya saboda ƙin gaskiya to malami shawara nake baka wannan magana ta ka fito ka gaya wa 'yan uwa musulmi ka janye ta kuma ka ba musulmi hakuri don mu ka yaudare mu da sunan musulunci wallahi duk wannan kama-kaman da kake yi da kawai malam ka fito karara ka gaya mana kawai in za ka fito ka ba mutane haƙuri ka fito ka ba mutane haƙuri babu wani girman kai da jajircewa da za ka tsaya kana yi akan wani musulun musulun tiket babu wani ni ko sarkin maka ne ya dawo yanzu ya ce mai musulun musulun tiket wallahi ba zan ba karewa ma kenan billahi lazila kai ko limamin maka ne ya zo ya ce mai musulun musulun tiket a najeriya wallahi ba zan ba an sha mu mun warke komai ya ƙari ya yi tripling ya yi doubling abin naira goma ya zama naira dubu sannan malam saboda saboda kin gaskiya saboda san duniya ka fito kana gaya mana irin wannan maganganun to ka shigo fagen siyasa malam to mu kuma da da mu da 'yan siyasa marasa gaskiya dawa ce da abin da ya fito daga bakin nan gaya musu muke yi to mu ma kawai da abin da ya fito ka yi hakuri mun aje malantar ka gefe yadda muke wa 'yan siyasa bayani haka za mu yi ma babu kuma wanda ya zai ce mana wai ba mu daidai ba yawwa karya ce ka fito kai mana ƙarara to mu kuma dole mu ce ƙarya kake babu wani abu da za a yi a najeriya shugaban ƙasa bai sani ba muddin ya shafi part of najeriya a ƙara kuɗin mai ka ce wai shugaban ƙasa wai baya na wai masu ƙin musulun musulun tikin nan suke suke nema su bata ma gwamnati mu kenan wannan wani irin injustice wace irin magana ce to babu wanda ya isa ya ce wai ba zai shigo gonar siyasa wai ya aje ya aje ya zo ya shige mu da malanta ya zo ya ringa mana ƙarya ba mu zo mun fito mun taka mai burki ba wannan ƙarya ce maganas saboda haka malam tun da ka shigo gonar siyasa to salamu alaikum barka da zuwa muna ma marhaba muna ma marhaba barka da zuwa amma ka ringa sauraron bayananmu da za mu ringa yi ma to akwai maganganu a bakinmu sun fi miliyan dubu biyar a kan irin wannan gwamnati ta muke ciki wani irin son zuciya in kai ka in kai in kai ka fi karfin cin yau da gobe ka ringa tuna wanda suke gaban ka ma ko wanda bai ci abinci ba amma saboda jahilci yana nan in ka faɗi magana na Allahu akbar sai ka ce wahayi to mu mun sani da ilimin mu daidai gwargwado wallahi daidai gwargwado babu wanda zai kara zuwa ya rena mana hankali da wani musulun musulun tiket babu shi ni ina bayan peter obi kawai najeriya ba wai ta musulmai ba ce kuma ba addinin musulunci ake a najeriya ba ba wai shari'ar musulunci ake a najeriya ba assalamu alaikum assalamu a yau magana ta zan yi ta ne tsakanina da kaina da kuma irin abin da nake hangowa na farko dai ya kamata musulmai a matsayinmu da muke kiran kanmu musulmai masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu cire son zuciya a cikin zuciyarmu mu cire ƙin junanmu a cikin zuciyarmu ni magana ta zan yi ta ne akan wani matashin malami wanda ake kira suleiman sufi ne wani ɗan ɗariƙar tijjaniya to wannan malami suleiman sufi ina ganin wasu abubuwa nasa da yake yi da kuma irin bayanansa da yake yi a bayanansa da yake yi ina ganin akwai hankali a ciki akwai hankali a ciki dai gwargwado a fahimta ta da nayi to akwai abin da nake so isar da sakona a kai a malam suleiman sufi ubangiji allah ya saka da alkhairi ni ba ni ni masoyin annabi ne ahalin sunna ne na masoyin annabi kuma ni duk inda masoya annabi suke ina nan dan ɗariƙa na wani dan izala na wani in dai matukar hankali na ya gaya mun. bai yi abin da zai soki manzan Allah ba ko kuma yi min abin da hankali na ya gaya min cewa wannan annabi yake kauna ni ban taɓa cin wani mutuncin wani malami ko na ɗariƙar ƙadiriya ko na ɗariƙar tijjaniya ko na ɗariƙar izala ba duk wanda kaga mun mun fito muna maimai da martani to ya nuna mana cewa shi addininsa shi shi musuluncin nan kamar shi ya kawo mana shi kamar wannan malamin na bauchi to kawai mu abin da yasa muke fitowa in yi magana mai mai raddi ko da ba mu kai shi ilimi ba saboda san kansa da san zuciyarsa ya yi yawa shi sa mu kuma dole mu gaya mara saboda haka mu ko zagi ko aibatawa baya hana mu mu faɗi gaskiya da abin da mu ta fuskanta babu wannan wallahi saboda haka kawai yanda ka ɗauke mu mu haka muka ɗauke ka to malam suleiman allah ya saka da alheri akwai wasu abubuwa fatowi da kake yi akan wani malami a nan kano malam ina ji adam abdallah ne wani malami mai dan jiki dai irin nawa shi ma ina jin maganganunsa a matsayinsa na malami akwai maganganunsa da nake ji wanda akwai wa'azuzzukansa da nake ji wanda sometimes wasu wa'azuzzukan nasa zai kan dan sauka daga shalda idan ransa ya ɓaci yakan faɗi wasu maganganu wanda ba su da ma'ana ba su da wannan wanda ba haka annabi ya koyar ba to ni magana ta zan yi ta ne akan shugabannin hizba ya kamata mu gane ita fa aikin hizba aiki ne na Allah aiki ne tsakani da Allah ita kuma gaskiya in ta zo ko kafiri ne ya kawo ta aka tabbatar gaskiya ne ya kamata ya amfani da ita ba wai wannan malamin dan yana ɗariƙar tijjaniya yana faɗan gaskiya a nan ga ganin aibinsa ba tunda har gaskiyar ta fashe mun gani mu kuma a cikin wannan makafa ta sada zumunta ɗin nan to ya kamata shawara ce ga hukumar Hisba. ta yi inviting din malamin nan ta zaunar da shi mu muna fighting ne akan bayan mu generation mu na baya yaran bayan mu da suke tasowa ƴaƴan mu da suke tasowa wallahi sun fi mu fatawan neman ilimi sun fi mu shiga makaranta neman ilimi to kaga mu kuma dole mu musu shimfiɗa mu gyara musu hanya tunda mu ilimin mu bamu zurfafa kamar su ba abin da nake nufi a nan wajen hukumar hizba wannan malami adam abdallah ya kamata ya kamata a gayyace shi a zaunar da shi saboda kwamfan muna zaune da shi muna ganin irin abubuwan da yake yi da irin fitowar da yake yi da irin larabci karatu da yake yi da irin karanta hadisi da yake yi da irin canja kalamai na bakake da yake yi wanda wannan matashin malamin suleiman eh, suleiman sufi ɗan ɗariƙar ƙadiriya da ya fito yake gyara mai kurakuransa to ba zagi za a yi ba ba ai ba shi za a yi ba ba cewa za a yi yayi kuskure ba tunda ozo dai shi malamin mun ga bidiyon da yake cewa shi ba shi da tsaha a yan tijjaniya sai şey ahmad tijjani kuma shehi ibrahim ya almajirinsa ne to duk mun yarda mu ba ni ba dan ɗariƙa tijjaniya ba ne amma at least tunda har mabiya bayan tijjaniya suna fitowa suna nuna mai kuskurensa a wajen karatu to ya kamata a zaunar da shi malami ne fa kuma malamin yana malami ne na juma'a kuma yana koyarwa idan har za a ringa koyar da mutane a yanda ake nuna kuskuren wannan malami to billahi lazi la ilaha illahu a magana ta gaskiya idan har kuskuren ya tabbata gaskiya ne to billahi lazi la ilaha illahu an zalunci mabiya zama su masu bin baya wanda yake koyarwa ya kamata ku hukumar hizba da kowa naku ne duk wanda ya kuskure kuna tare da shi wannan babban kuskure ne tunda a bangaren addini ne bangaren koyarwa ne tarbiyya kuke nema ta addini ya kamata a invite ninsa a zaunar da shi a san iya matakin iliminsa a zauna a karantar da a sa malamai a sirrance ba wai sai an sa bidiyo ba a ji daidai gwargwado a nuna mara in wannan kuskuren da yake yanzu da gaske kuskure ne to ya kamata malaman kano dan dan ɗariƙar tijjaniya ya faɗi gaskiya bai kamata a ce dan dan ɗariƙa ba ne ba za a yi amfani da ita ba magana ta gaskiya ba magana ta gaskiya fa saboda mu muna bibiyar wannan makafa ta sada zumunta kullum aikinmu ne ko me muke ko tafiya muke muna kallon abin da yake faruwa kuskure na farko an yadda kuskure ne kuskure na biyu ganganci ne kuskure na uku wallahi rashin iyawa ne to ba zai yadda fa muna muna ganin malami mun babban malami mai fatawa yana wannan a hudu ba wajen karatun alkur'ani ya kuskure wajen karanta hadisi ya kuskure a zuba ido sai dai wannan matashin malamin suleiman sufi din nan sufi dan tijjaniya nan shi yake tashinsa daga kuskura kowa ya ja baki ya yi shiru mu fa ba dan kanmu muke ba dan bayan mu addinin musulunci fa mu a yanda muka sani ba fa haka ya koyo ba duk inda kuskure yake ko a kan waye a nuna masu kuma shi addinin musulunci addini ne wanda ba na gaggawa ba in baka kai ba ba za a ce ka kai ba in ka kai kuma dole dole a san ka kai amma ba zai yi ma mu zuba idanu saboda zuri'an mu saboda bayan mu sai dai kullum in muka zo masallaci sai mu ringa ganin caccaka kawai amma wajen karatu kuma mu ringa ganin ana samun matsaloli to ya kamata 'yan hizba na kano malam aminu daurawa kana da ilimi wannan malami malamin masallacin juma'a ne yana wani bangare ya kamata a invite nansa domin a tabbatar da yes karatunsa da iliminsa daidai ina yake in ya cancanci ya jagoranci mutane a gaya mai kuskurensa don ya gyara in ko bai cancanta ba to ya koma makaranta tunda shi ilimin addini har ka gama ka ba a cewa na kurewa ne wannan shawara ce mu muke ganin mun bayar ba don komai ba don zuri'anmu don bayanmu don magoya bayan mu iri-irinmu masu sauraron malamai shi kuma wannan matashin malami wanda yake gano wannan kurakuran don yana ɗan ɗarikar tijjaniya ba wai watsar da shi za a yi ba ba magana ta gaskiya kuskure ko a bakin kafiri ne ya faɗa ya fito ya ce ga kuskure a duba da idan fikira da idan ilimi malamai ne da mu a kano duk duniyan aka ce kano an san garin malamai ne to amma ba zai bari muna ganin irin wannan kuskuren mai shiru a ce malami wajen karatun hadisi wajen karanta hadisi baƙaƙe baya faɗan su daidai wajen karatun Kur'ani baƙaƙe baya faɗan su daidai kuma a zuba ido a yi shiru to magana ta gaskiya fi sabilin aka haka an zo da san zuciya aikin hizba ba wai kawai na kau da badala ba ne kawai yawai shi kadai a'a har da aiki irin wannan wannan shawara ce ga 'yan hizba kai kuma malam suleiman su bi allah ya saka kama da alkhairi in dai abin da kake yi da sai kake yi to a ci gaba Allah ya samu dace ni dai na sake faɗa ni ba dan tijaniya bane amma ina ƙaunar duk wanda yake ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya samu dace Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana Ibrahim Sina na naku ku hakullan Allah na gode ma Allah na gode ma <laughs> abu ya fito ɗan rafa gashi ya fito ya nuna ga abu ya fito ya nuna ƙarara a jama'a ina cikin murna ina cikin jin daɗi ozo dai aiki zan je kuma na ɗan tsaya kun gane nan an ɗan yi min makeup ne ban so dai amma dai saboda in yi sauri in yi wannan abin na zan ɗan fita aiki ne da muka saba zan fita fim ne hmm, saboda ni sana'a ta kenan magana da na zo da ita magana ce akan tsakanin baffa hotoro da malam idris dutsen tashi kun ga gaskiya gaskiya ɗaya ce gaskiya kuma duk mutumin da ya cin mutuncin manyan mutane da sannu a hankali wallahi tallahi za su fara gogar junansu da sannu a hankali za su fara gogar junansu yanzu ba gashi ba wani irin magana ce ba fahotoro bai faɗa wa 'yan maulidi ba cewa ya gwanda mazinaci gwanda 'yan zuwaɗi akan 'yan maulidi nan da aka shi ba irin maganganun da baya faɗa akan maulidi malam malam idris ya faɗi wata mummunan magana nan ba fahotoro sai faɗi wata wani magana nan to yau ga su a rana yau ga su a rana an yi magana kai malam idris dutsen shi sai ka ce wai in muka yi magana sai a ce mana mu ba mu da ko to in ba mu da ilimi in ba mu kai ka ilimi ba amma ai mu muna da hankali daidai gwargwado Allah ya ba mu hankali da fikira yanda za mu fuskanci wannan me yake nufi wannan me yake nufi akwai manyan manyan mutanen da Allah ya kai su wani waje wallahi billahi lazi fikira da iya mu'amala da jama'a Allah ya ba su kai da kake da ilimin kana magana madakila duk bauchi ka a Kano madakila take ai mun yadda duk bauchi babu babu dan madakila duk bauchi babu shi in ba kai ba domin ka gaya min malami ɗaya da baka taba zagi ba in dai zagin malamai shine madakilanci to kai ma shine ka ce ka je saudiya da ka je wajen wa'azinsu sai ka ga an sa faifan wani malami tun daga nan ka daina zuwa ashe kaga kayi wa muridan gabanka hannunka bai sanda su hankali lokacin da ka samu fantamu a gaba ka fi sati kana su kana gaya mai bakakin maganganu ashe shi wannan ba madakalanci ba ne kawai sai dai kawai ra'ayin ka dai wannan daidai wala idan ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah saboda duk wani abu da za ka faɗa akan mutum sai ka ga kai ma kana yin sa duk wani abu da za ka faɗa akan mutum yanzu gashi ta haɗo ku da babba hotoro ka kai shi wani kungiya ka ce dan wadakila ne yan marasa kunya ne to ke idan mutum ya yi ma malami raddi rashin kunya ne to to in haka ne kai ma kana ɗaya daga cikin marasa kunya domin kana ɗaya daga cikin masu zagin malaman nan ka zagi malaman mu ka zagi ba wanda baka zaga ba ba wanda baka zaga ba wala dan tijjaniya wala dan kadiriya wala dan sunnan wala dan eh, eh, eh, shi'a ba wani malami da yake baka zaga ba kai kadai ne mai garanti kuma na farko kai inda ka ta inda ni na aje ka a gefe saboda mutum ne kai mara ɗaukar excuse baka daukar gyara mutum ne kai wanda kai baka daukar kuskure mutum ne kai wanda baka so a ci gyaran ka duk duniya ka fi kowa ilimi ah, to ai akwai wazin da ka ce ma ibnu taymiya bai daidai ba ba wanda baka faɗa ba ɗahir bauchi ko wannan bawan allah shi wannan bawan Allah kame da shi ma kamar ruwan sha wajen zagi to yau kuma abin ya juyo kanka tsakaninka da dan hannun damanka yanzu kana kiransa dan madakila masu cin mutuncin malamai to kai kuma ya sunanka tun da kai ka kira wancan bafa hoto dan madakila kai kuma ya sunanka ku ringa yi mana adalci mu mabiyanku dan Allah ku ringa fitowa karara kuna gaya mana gaskiya dan Allah dan annabi ku daina sa mana son zuciya a kan wadda za ku ringa yi mana wasu in sun gane wasu a makance suke tafiya wasu a makance suke tafiya duk najeriya babu malami mai cin mutuncin malamai sama da kai na biyan ka sai shi babba hotora yanzu kwa kai mutum wuta yanzu kwa kafarta mutum yanzu kwa cire mutum da san annabi kwaje shi a gefe daya inda kuka san imanin gaba ɗaya ku kuke raba shi to yanzu dai jama'a gashi a hankali ba je ko ina ba ɗaya bayan ɗaya duk malaman da suke mara ma baya duk wani malaman da suka mara ma baya lokacin da aka kama ka suka zo suna kumfan baki ba wanda ba ka samun sabani da shi ɗaya bayan ɗaya ga nan Allah ya nuna to shi sa muke wannan abin da ya sa ne wannan bidiyon dan ni ibrahim sina na nuna wa duniya shi faɗakar da mutum ba sai da zagi ba ko da zafi duk ɗan adam in kana so ya fuskanci abin da kake so mu mun san fiyayyen halitta ba haka ya nuna ba mu mun san annabi muhammad ba haka ya nuna ba sallallahu alaihi wa sallama amma ka fito in ba kana kumfa baki yadda ka musulunci kai ka kawo shi najeriya yadda ka kai ka kawo shi duniya tun da nake na sha ina bin diddigin malamai kaza za su ce waje kaza ka yi ba daidai ba wallahi ba za ka gyara ba sai dai ka kafi a kai ba za ka gyara ba dai ka kafi a kai don kai ne mai daidai lalle kai kafi kowa garanti yanzu ga ai da bafa hotoro ya gano kuskuren ka ya gaya ma ai ba da faɗa zaka mai mai ba sai ka tsaya ku fuskanci juna kai da shi mu da muke goyon bayan ku sai mu san wacce ce gaskiyar amma abin ya zama sa ya zama abu ya zama wasan yara ma wannan ya tofa wannan ya tofa ka kirkiro ka ce dan madakila ne dan madahila ne ko madakila kai sai wani malami a saudiya ka ce dan wannan kungiyar ne ka ce a kano take dubbauci babu ita a kware ko dubbauci wallahi babu wannan wangiyar amma daga kai kadai ne dan madakilan domin dabbauci ba duk ba mai zagin malamai kamar ka duk duniya ba wanda baka aibata ba to wanda kafi gasgasa ma ibnu taymiya ka ce bai iya ba ka fi sani to yana nufin kai kadai kai kowa sai maridanka na gaba yanzu duk wani yaro da zaka fito ka ga yana wa'azi yana rashin kunya yana gaya wa manyan mutane maganganu to wallahi tallahi in ka biya barbashin ka ne duk wani yaro da zaka ga ya fito yana faɗan maganganu da rashin kunya yana ji da ilimi yana ganin shi ya kai wani fik to muridinka ne almajirinka ne za ka ga ya fito yana nunawa kai naka ne yanzu barka ka gani wannan bidiyon da na yi duk muridan ka ne za su ban ansa kuma ansa da za su bani maimakon su min bani ansa yadda zan fuskanci waye kai to da zagi za su biyo ta to mu ba za mu zage shi ba sai dai mu faɗi ra'ayin mu wallahi sai dai mu faɗi mu kuma ba wanda ya sai hana mu faɗi mu. eh mun ji ba mu da ilimi amma kuma ba mahaukata bane mu eh kar ku saka mu a tsarin masu mun ma almajiran ne daidai gwargwado muna bin ilimin ne amma fa muna da hankali in ka faɗa yau ka faɗa gobe muka ga ka maimaita in abin ya zo kanka ka ce kai ba kai ba to mun san san ka ne mun san kana da san zuciya yanzu inda kai mai tunani ne na dutsen tashi ai bai kamata ka ce wai wannan yoyi zagin malamai yake ba ba fa huturu domin agun kai koya in dai zagin malamai ne magana ta gaskiya kawai a ka yi koya wallahi to ka fito min da malami daya da baka wanda baka gaya mai magana ba ko ka aibata shi ko ka kai shi wuta ka gaya mun wani irin maganganu ne baka gaya wa bafa huwa wannan eh, fantamu ba Allah ya saka wa ɗahir bauchi da alkhairi Allah ya kai shi gidan aljanna Allah ya ƙara mai lafiya da Allah ya bashi nisan kwana mai albarka shi wannan da a ce aibatawa ko zagi zai ringa fitowa a jikinsa kamar ƙwayar zarra da daga kan farcensa na tafin kafarsa zuwa kan goshinsa duk maganganunka ne wallahi domin babu lakacin da zaka zauna baka aibata wannan dattijan ba to kuma shi kenan sai a zo a ce dan abu ya hada kuka ringa kawo wata kungiya ka ce wai wannan dan wani to ai kai ne shugaban sa a nan Najeriya in dai kungiyar zagin malamai ne to kai ne shugaba Allah ka sa mu dace Allah ka gafarta mana Allah ka kiyaye mu da sharrin zamani Allah ka kiyaye mu da son zuciya irin na malaman zamanin nan don alfarma annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama abinda baka so ka ji mun ce kenan mu dangana da annabi muhammadu mu kuma komai zamu sai mun sa halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama allah ka bar mu da shi duniya da lahira na gode to alhamdulillahi yau na sha zagi amma yanzu ne za a ji gaskiyar magana na cewa wannan baiwa allah da ta fito